رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أجر البيع نعم ويصف الشيخ إحسان إلهي ذهيري رحمه الله في أمور القدح إحسان wato ilahi jahir rahimahullah yana siffanta mahmud al-qadda na buddaham wato eh. maimun kai yana siffanta maimun al-qadda da ainihin dabara da makinci da basira wa ba'dan nazar wa bu'dun nazar bu'dun nazar da kuma zurfin tunani yana da zurfin tunani mai kai shi wannan maimun al-qadda din wal muhafaza ala sayyid ga kuma tsarewa akan sirri sir nam ai yana da tsara sirri kun gane ko shi wato shi mutum ne kwararre wajen in ka gaya mai sirri zai bar abin a cikin cikinsa hmm. haisu istada an yakuna huwa wa ibnuhu kafilaini kafilaini ta inda ya samu amma shi da ɗansa da shi da ɗansa wato suka zama to masu ɗaukar nauyi yaɗa wannan da'awa suka zama kafi masu masu ainihin ɗaukar nauyi ga ainihin ibn jafar ismail wato dan jafar ismail din ubnuhu muhammad bin ismail da kuma dan shi muhammad bin ismail duka dauki nauyin ya da akuwa ko ya sirri fa maimun al-qaddah min akthar shakhsiyat wato maimun al-qaddah yana daga cikin mafi muhimmancin shakhsiya allati kana waraka wara al-haraka al-ismailiyya eh shi kalmar khadir yana ɗaukan fassara biyu yana ɗaukan fassaran abin da yake mai hadari da kuma abin da yake mai gayar muhimmanci daga larabi ya ce amrun khadir al'amari mai muhimmanci an gane ko to shi wanda suna daga cikin mafi mafi muhimmancin shafiya wanda suka suke bayan wannan harka din ta Isma'iliya. wato ma'ana su ne masu kafa ta da shi Maimun al da kuma dan shi wasahamat fi ha? sun suka bada gudunmawa wajen asasa wannan da'awa ta Ismailiyya wa yutaraku Mustafa Galib wa ya tare Mustafa Galib Mustafa Galib yana itirafi wa huwa Ismaili mu'asir shi Ismaili ne mu'asir dan zamani ya ta shi wannan Mustafa Galib dan Ismailiya ne amma a wannan zamanin an gane ku yana itirafi da wannan yana cewa inna man yaquna al-qadda kana bayyana wa aliman aliman min anba ulama al-asr lalle maimun al-qadda wato philosopher ne shi kuma malami ne daga cikin mafi zurfin ilimin malaman zamanin sa a cikin malaman zamanin ya daga cikin mafi zurfin ilimi wa min a'azami wadi'i da usasil haraka ismailiyya kuma yana daga cikin mafi girman wanda suka kirkiro ainihin wato foundation na ainihin harka ismailiya wa ala yadihi shi wannan bawan Allah wa ala yadihi wa yadi auladihi wato ta hanyar da da kuma hanyar ƴaƴan shi da jikokin da zaharar hazi ya harka haraka wannan harka wato ta girma wato harkar nan ta ci gaba fi dauri sitin awwal a cikin dauri na sitira na farko wato daurin sitir Na ce daurin sitir lokacin bayar da gudunmawa na koya ainihin harkar ita harkar ismailiya fadiliya ce kuma abin da aka yi hadda yaƙi shi ne sutura ɓoyewa an gane ku duk abin da ake so a yada a ɓoye ake yin shi kuma sun yi abin a sirrance ba su gaya wa kowa ba har harkar ta girmama an gane wannan biyar mutumin da yake so ya samu nasara ta ɓangare guda biyu ɓangare na alkhairi ko shari sai ya zama to mai sirri in ba shi da sirri to abubuwa da yawa za su iya faruwa wanda zai zama to kamar rusawa ga ainihin da'awa kaga wayannan mutane dai yan baɗiniya ne kuma a kirin kafirci ne amma cikin hikima da sirri suka samu daman yada da'awan dan su da'awan suka shirya su da kansu bayan sun shirya ta kuma suka yi amfani da ita wajen rusa ainihin addinin musulunci amma me yake da sirri a cikin kungiyoyin duniya gaba daya babu wata kungiya da ta wannan kungiya sirri saboda ƙungiyar gaba ɗaya tana faɗa da musulunci ne amma kuma da sunan musulunci ba su yarda da tashin kiyama ba ba su yarda da sallah ba ba su wani abu da gani na rukunan musuluncin nan sun zurutar shi amma kuma da sunan musulunci sannan ba su yarda da manzanci ba suna ganin mutum inda ya kai matsayin filosof ya fi annabi daraja sai za mu karanta mu ga mabadirin amma ana sa su daga cikin ƙungiyar musulunci a haka kafirai ne tsantsan zindikai ne aƙidinsu gaba ɗaya a ɓoye ki sai dai idan ka shiga cikin za su gaya ma aƙidin mu kaza aƙidin mu kaza aƙidin mu kaza amma idan kana waje ka sani ba kuma za su gaya ma wannan magana mun gaya ma ne lallai ka ɓoye to su suka koya wa mutane hatta ƙungiyar ikhwan su ma sun ƙware wajen attafattur a gane ko suna da wannan sirrin mutum zai riƙe sirri ko da zai mutu ne da zai gaya masa saboda da'awar sun an gaya ma sirrin za ka gano cewa ba addinin musulunci ba suke yi ba kamar ka shiga da'awar kai ƙarfi zuwa gamsu da kai sai su gaya masu sanin A gani, to ya kasance lalatattun mutane irin wayannan suna da sirri mai ƙarfi to waye cancanta ya zama yana da sirri a ga ahlus suna, abubuwan da yake mai muhimmanci a cikin da'awar mutum ya ya saka ya da sunan domin ci gaban da'awa amma amma ba wai irin su na munafinci da wani abubuwa ba an gane ko wannan shi ne mafi wannan da'awa a tasattur kuma ikuwan suna da wannan tasattur din a gane sai abinda da za ga misali malam za ga a cikin da awon fa so da mugun hali nasu sai ga ainihin mutum ya je ya dana ainihin bom sai kuma ga ainihin jagoran da awon ya yi tur da abin to wannan bom ɗin, Allah Allah Allah kaza kaza wanda ya yi kaza tur da shi su kuma da irin wannan makircin su yi makirci ko su ba kirkir zuwa ga wanda ba shi ya yi ba an gane suna da irin wannan cikin da ke ta jagoran da awon maka kaza kaza kaza kuma a nari ba haka bane misali to wannan bai daga cikin usulubi na zalafiya da awon zalafiya ba makirci a cikin sa ba zai yi kai kai a ba sannan ka jingina shi zuwa ga wani wanda bai yi ba duk ko kayan ka shiga cikin usulubi na yan duk ke yin haka an gane ku Allah shi kiyaye na'am dawamil fawaid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أكو mai kange mutum na ce mai kangewa daga samun ilimi to na uku at yin sakaci da ilimi mutum ya zama to yana sakaci baya son halartar halka na ilimi amma wai yana son addini kuma wa kana salafu la yaqulun ya kasance magabatanmu suna cewa yi yuta wala ya'ti ilimi shi ake zuwa masa shi baya zuwa ilimi ana zuwa masa amma shi baya zuwa wa hukka lana an naqul ya cancanta gare mu ce innal ilma al'an ake amma fa ilimi yanzu yana zuwa mutane wala wuta. ba a zuwa wajen shi a wannan zamanin haka ne ko illa min al a wannan zamanin ilimi wato yana zuwa amma ba a zuwa masa sai dai kaɗan daga cikin mutane wa halaqatul ilm allati tuqad wato halka na ilimi wanda ake kullawa wa durus allati tuqam da kuma darussa da ake tsayarwa illam nastagilluha idan ba mu fa'idaci da ita ba fa na na'uddu asabi al-nadam bima ba'd da za mu ciji yatsun nadama bayan haka da za mu ciji yatsun nadama inda ya zama ba ma zuwa halka na ilimi in muka yarda ilimi na bin mu har gida wani yana jira zai kulle kawai zai danna laptop ya danna laptop ya kwanta ya ce yana karatu karatun zai albarka ko duk karatun da malami da jagorance ka ba karatun ba zai albarka ba ko ba za ka san darajar malaman ba amma ka zo na karkashin malami ya karantar da kai ya nuna ma wasu za ka san darajar malamai da kuma ilimi amma ta mutum da karatun shi a laptop ya gama to zai karatu bai san darajar kowa ba eh, yana daidai da irin wannan na wanda ke turawa whatsapp misali an gama sai a tura mutum yana da littafin a gida kanta kwanta kawai ya kwanta yana ta jin karatu wani wani bai san gaba amma yana ta karatu da laptop to abin ya ka zama wannan sai ka zama lalura wani a garin su ba shi da malamai irin wannan a garin shi sai da malaman da za su nuna mai hanya to sheku zamin ya ce babu laifi idan mutum yana karatu ta kafet to duk garin gaba ɗaya ba malamai malaman bid'a ne suka kewaye ko ina kuma malaman biri a kila su iya cusa mai wani ra'ayi mara kyau saboda haka sai ya zama to yana yin karatu ta kasa wannan lalura ne ba yadda aka iya amma ina koyi da za ka yi kada ka dogara da kasa zama wajen malamai yana da nashi sirrin daban shi ma an gani baga yana sanyawa wato ka mutunta ilimi sannan kuma kasa akwai abin da ba zai iya ka amsa ba akwai wasu matsaloli za ka ga ya kamata a ce na zo na samu malam na ji malam na ji ka faɗi wani ba kansa ba gane ba ana ji mutum zai iya zuwa ya samu ainihin malam sai malam ya ba amma in kansa din da to abin da ka to kansa da Allah tun da malam baya na barin tambaye ka kansa zai baka amsa ba zai baka amsa ba an gane ku na'am na'am wala hina man dami hmm? wala ta hina man dami fahazi eh, wato wato eh, wato zai nadama bayan har kuma ya lokacin da ba lokacin nadama ba hmm. zai ta nadama lokacin da ba lokacin nadama ba hmm. wala dama a ce lokacin lokacin nadama ne lokacin ya riga ya wuce ba nadama bai da tasiri tanzilu wato wayannan halakokin da babu komai a cikin taface saboda natsuwa na sauka ga wanda ya halarce ta war rahmatu fi kuma a ce rahama na sauka ga wanda ya halarce ta wal mala'ika tahuquhum kuma a ce mala'iku na kewaye su gaba da kowannen da kawai a ce in ka halarci halka na ilimi mala'iku na kewaye ta in ka halarce ta rahama na sauka kowannen ne ya kamata mutum ya zauna halka na ilimi an gane wannan ku wa qabala zalika yazkuruhumullahu fi man inda kuma kafin lokacin Allah zai ambace mu cikin waɗanda suke tare da shi ko wannan ne ko ya shi mutum ya zo ya halarci halka na ilimi na kana zalika kafiyan fi huduriha da wannan ya zama to mai isa wajen halartar ta. sa fa kaifa idza kana sahibul halaqa da yahza da yahza to yaya idan shi ma abocin halka din zai samu babban rabo insha Allah ta'ala da rabo guda biyu ma abocin shi wanda yake halarta irin wannan waje zai samu rabo da rabo guda biyu بتحصيل العلم في الدنيا فرقو دي يسامو علمي الدنيا والأجر في الآخرة كما يسامو لادا الآخرة نعم أقول إنه لا بي أول يمي ولم ينل أبو هريرة رضي الله عنه ما ناله ناله من الحزب والعلم أبو هريرة الله يرى ماذا يسا بيسامو أبن دي يسامو لا أيرجين حزبي با لا أيرجين حدا بدكم علمي Allah ya bashi hadda da ilimi ba kuma yasa ya samu wannan ba at-taluqi wa hafizus sunna har ya zama to an mai lakabi da hafizus sunna na'am illa bi mulazamatihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasa ya kai samu wannan lizintar annabi hmm. yana yawan zuwa majalisi ya zauna a yi karatu tare da shi ya lizinci annabi sallallahu alaihi wasallam mulazamatul zil irin lizimtuwan inuwa irin yadda inuwa ke lizimtar ka haka irin lizinci annabi kaga inuwa bai rabuwa da kai to shi maka zalika. ya lizinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lizimta na inuwa yadkhulu ma'ahu idza dakhala yana shiga tare da manzo Allah in ya shiga wa yakhruju idza kharaja kuma yana fita tare da shi in ya fita musahaban lahu fi hillihi wa tarhihi musahiban lahu kamar da zama musahiban lahu wato yana ainihin abota da annabi fi hillihi wa tarhali wato a lokacin da annabi ke zaman gida da lokacin da annabi ke cikin tafiya ko yana zaman gida ko yana tafiya annabi yana yana mu'amala da shi a kai Abu Huraira yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi yana abota da shi eh Yin garbi? Tawili, da za su gaya ma cewa shi sallah ba sallah ake nufi ba kaza ake nufi. Azumi azumi shi ne ka rika sirri. Shi azumi wato shi ne sauƙin wani ka rika sirri na da'awar shi ne azumi amma wannan da daga nan zakka ka tsarkake dukiyarka ka fahimci wannan da awata ka tsarkake an gane wannan kuma sannan ainihin idan ka yi idan ka tona tsirin da awon ka je ka yi zarka ka je ka ainihin samu imam din da sai da ka duba ga abin da sai ka yi sai imam din ya maka addu'a ka koma to zakka a wajen shi ne riƙe a wato ma'ana mutum ya tuba daga laifin da ba sa yin zakka su na kuɗi amma ga zahiri in suka gaba su san da awul da suna yi abu na zahiri amma suna yi don zahiri amma a zuciyar ba ke da shi ba eh muta yanzu ana magana kungiyar musulunci ba yanzu kiran ba sun zuwa su kiran ba a ah, tafiya mutumin da bai fito ma yi zahirin zai nuna ma shi zai sallah dole sai yi da shi a wannan akwai lifafi idan mutum ya fito fili kaga faɗan ƙarshe mai sauƙi ne mutum da yake ƙarƙashin ƙasa a shi sa ƙungiyar shi a kaji a bariya wani sai iran sun ƙungiyar mutum da jirgin amma sai idan sun fito da ƙidan su suka fito suka ce ƙur'ani bai cika ba kaza kaza na zaki ba kai ka gari to amma kaza dai zai gaya ma wane ne ce ƙur'ani bai cika ba mu za mu faɗa ai mun kuwa sa da ƙur'ani yaya za a yi mutumin da a gidan ka so da ƙur'ani mu ahalar zai yi ba sai ya ga wani irin wannan zai ga haka din sai a sai a furta haka a gani amma duk sanda Allah ya tona mai asiri ya furta ya gama a gani amma wanda ya fito fili ya ce ni ba ruwana da musulunci yanzu wannan karar an gama da shi in ba ki da shi a haka ta yi haka ta yi wa musulunci ba ta yarda da musulunci ba amma kuma tana ta riƙe wa musulunci saboda ta hanyar musulunci take cin arziki da komai na ta misali ka ji matsalar nan na'am kamar ta tunu wallahi alaikum kaga ahmadiyya an hana su zuwa nan, ba hana shi'a ba ahmadiyya ahmadiyya ba su zuwa da zuwa da sun fito fili a gidan ba shi ne cewa manzon Allah ba shine annabi karshe ba annan kuma siffar da Allah da siffa na suka suka nuna Allah yana cin abinci Allah yana kaza yadda zan adam kuma abubuwan abubuwan su a filin tafiya da shi da ta suna yi kan tafiya ne da yawa mutane zamani ko shari'a na aiki da zamani abin da ya fito naka na zahiri da shi ake ma na ɓoye sai ka fito da shi an gani da kali sannan sai a ma abin da za a ma misali an gane wannan to wannan shine shi za kungiyar wayannan kungiyoyi da zama ismailiya tana da hadari ga musulunci ibn taymiya ya cewa zahiru ha arrafat wa batinuha al alkufr wa zandaka wato zahirin su suna nuna shi'anci amma fadin su kafirci ne da zindiƙanci tsantsa wayannan shi'anci ba shi da take ta hadari wannan shi a gane kungiyoyi da yawa sun sun yi koyi da waɗannan mutanen a ga ta wajen sirri da kuma tsari irin yadda suke tsara da awansu za su iya shekara hamsin a ƙasa ba a san su ba ba a san ma akwai su ba kuma suna nan suna tafiya suna yawa wallahi sai sun yawa kawai a ranar suka fito za ka yi mamaki za su yi barnan da za ka yi mamaki a wajen a rana ɗaya sai su kifar da gwamnati saboda komai sun sun tsara sai dai kawai fitowa rana ɗaya yan ofishin yan sanda ne dama sun ce da yan sanda nawa ne sun da yan sanda nawa za su sa a ainihin su yan sanda gaba ɗaya suke nan maliki gaba ɗaya guda ɗari ne sai sa dubu a fada da dubu a wajen da makaman suna su ne ce ku a alhakin ku gama da wannan maliki zai malikin sun ce su gama da maliki sai sun tsara komai a rana ɗaya za su yi maganin gaba ɗaya na gari kawai ta ko ana bala'i kaga wayannan daga yana suka fito a yau ma ka su kun sun gama gina gidansu kuma mabiyan sun gama gina gidansu amma duk a koyi saboda suna da wani irin sirri to mutanen sun kafa daula daula daula da yawa saboda wannan gida na sun sirri kun ga daula na fadin? garin misira wannan wannan wani ne sun ka kafa ta wannan jami'a ta azhar in shi'a ne ismailiyya suka kafa ta kuma daular su tafi kowace daular daɗewa a duniya da cikin daulolin da kama saboda makirci da sirri da waye sun kware a kai babban ma sirrin su shine sirri shine babban sirrin da awon aqidar sirri kawai ba za ka taɓa sanin wani ma ba zai gaya ma shi shi a bane sai dai Allah ya tura mai asiri za ku zauna da shi a halin suna kila ma ya zo ne ma mu ungo shi ba salafi ne yana nan tare da ku da limanci <laughs> na? eh mahalili suna da da a da su na iran ne su wannan da بسم الله الرحمن الرحيم وقد كتبت قبل هذا في القواعد ما في طريقي أهل الكلام حقيقة أنا رمو في ونن a cikin ƙa'idoji abin da ke cikin hanyoyi guda biyu na ahalil kalam wa nazar masu ilmin kalam eh da kuma irada da masu ilmin irada su ne yan jabariya wal amal min al da ma abota irada da aiki su ne yan jabariya wato na karkacewa duk na rubuta إذا لم يقترن بمتابعة الرسول إذا يزمن توبي وأبو دبو منزل Allah صلى الله عليه ba. kama bayyantu fi ka'ida kabira kamar yadda na yi bayani cikin ka'ida babba anna asl al-ilm wal huda wa din wal cewa lallai asalin ilimi da shari'a da addini shine imani da Allah da manzansa wa rasulina wa istihabu zalika fi jami'il aqwal wal ahwal da kuma abotar da wannan a cikin dukkan maganganu da ayyuka da abotar da wannan cikin dukkan maganganu da ayyuka ya kasance mutanen madina sun fi kusa da wayannan wa aqrabu min haula'i wa haula'i fil qawl sun fi kusa da wayannan da wayancan wajen magana da aiki su mutanen Madina sun fi tsayawa kan hanya Islam lam yahrifu inhirafa ta'ifatayn domin ba su karkace ba irin karkacewan kungiyoyin nan guda biyu kufiyin wal basriyin na mutanen Kufa da mutanen Basra na'am hawan wa wa wajen san rai ba su kai su wajen san rai ba da wajen ruwaya na ƙarya wa ra'ayin da ra'ayi kilamu ma sama'an wa kalaman wa sama'an da wajen ilmul kalam ina ce ilmul kalam ilmin aqida ta wajen ilmul kalam mutanen Madina sun fi tsafta sannan ta wajen sama wajen sauraron wake-wake duka ba sun fi tsafta irin wake-wake nan da kiɗa wanda a garuruwan kufa da basra akwai sufaye sun shahara da kaɗe-kaɗe da raye-raye da sunan addini wa in kana fi ba a rigin nau'ukan gira duk da a cikin mutanen madina akwai nau'i na karkacewa lakin hum aqrab sai dai sun fi kusa wa amma shamiyun fa kana galibuhum mujahidin hmm. amma mutanen sham ya kasance mafi yawan su mujahidin ne masu jihadi wa ahla a'mal a'malin qalbiyya da kuma ma'abuta ayyuka na zuciya aqraba ila ila al-hal al-mashru' min sufiyya sun fi kusa sun fi kusa zuwa ga hali na shari'a su wa'annan mutanen Madina wato kamar sufaye da sufayen basara ko eh? oh, amma yau amma amma sham mutanen sham fakana galibu mun mujahidin ya kasance mafi yawan mutanen sham mujahidun ne su wa hada amalin tarbiyya ko ma abota ayyuka ne na zuciya su mutane ne masu kokarin tsarkake zukatansu aka raba ilal halin mashru sun fi kusa zuwa ga hali na shari'a fiye da sufaye an gane sun fi sufaye kusantan hali na shari'a sufaye na basra sufayen basra sun karkace da yawa eh, in za ka wannan lokaci ya za ta da kutubal kalami wa tasawuf shi yasa kake samun littafan ilmul kalam da littafan sufaye inna ma kharaja al basra sun fito ne a asali daga daga iraki can basra asalin sufanci tariqa tariqa sun fito ne asali daga basra fal mutakallimatul mu'tazila kaga malaman hmm. aƙida na mutazilawa wato shugabannin su mutanen basra ne aƙida ilimin aƙida na bid'a na mutanen mutazila wato ya faru daga mutanen basra misalin abi huzair al-allah wa abi ali al jubbani wa da kuma dan shi abi hashim wa abi abdullah wa abi husayn al-basri hmm. to wa'annan su suka kawo aƙida na mutazilanci kuma ya yada shi Na'am wa kazalika mutakallimatul kullabiyya. Haka nan malaman aqida na kullabiyya da ash'ariyya ka Abdullahi bin kamar Abdullahi bin Sa'id bin Kullab wa Abu Hasan al-Ash'ari wa sahibihi Abu Hasan al-Bayri. al wa وكذلك كتب المتصوفة هكذا اللي تفهم على من ومن خلق التصوف bil da wanda ya cakuɗa sufanci da hadisi da da akida kamar littafin al harith bin asad al muhasibi wa shi wannan ya cakuɗa da akida shi wannan abul hasan wato harith al muhasibi da abul bin al sun cakuɗa sufanci da mai da akida hmm. sai ga suna magana kamar ahlus sunna wa'annan a gani a wajen akida kamar ahlus sunna amma kuma sufaye ne suna da wasu irin akidu marasa kyau daidai da gudu amma ba duk da haka da a ce su ne a wannan zamanin za mu ce ba mu da matsala so da littafan su malaman sunna ma za su suna fa'idantuwa da shi sufaye ne amma kuma za ta suna da mangaru masu kyau bidiyoyin za ku iya hakuri da bidiyoyin duk da bidiyo ba a hakuri da amma inda su ne a wannan zamanin za ku ce ba bidi'a an gane ko littafan suna da amfani ga wannan kotin kulu. akwai abubuwa ciki da yawa amma kuma akwai abubuwa masu amfani wanda malamai suna amfana da shi an gana wannan ko shi wannan harin al-muhasibi kaga imamu ahmad ya yi faɗa sosai akan ɗalibai a daina zuwa wajen karatu ya gaya wa mutane wato yana da matsala iri kaza amma kuma inda shi ne a wannan zamanin wallahi ba ku da matsala da sufaye saboda a wajen asma'u wa sifat yana zaga yana kan aqida na salaf sannan wajen rubiya kidan salaf galiban sannan wajen abin da ya shafi hadisi suna bin hadisi da ke wani hadisi ya inganta za su a bibita hadisi akan ra'ayi a gani, su sai ga kurakuran wasu yan kaɗan da ba su da tasiri a kai ba kamar irin na zubanci na yanzu wanda ya fito fili wasu abubuwa na wahadatul wujud na hulul da ittihad da menene menene miyagun abubuwa wanda yake na radda na tare da su na'am وقد شرك هؤلاء من البغداديين والخراسانيين حقيقة wato waɗannan daga cikin mutanen Bagdada da mutanen Kurasana da Sham sun yi musharaka wato halittu da yawa daga cikin waɗannan sun yi musharaka da su lakin algarda annal usula min samma sai dai manufa wato asalin da'awan daga ina yake daga Basra amma mutane daga mutanen Sham da ina ne da Kurasana da bagdada sun yi tarayya da su sun bi su amma ga tushen da a wannan kama anna ilmal nubuwa min al-iman wal qur'an kama abin da ya shafi ilmin annabci na imani da qur'ani wa ma yatbahu zalika da abin da ke bin wannan na fiqhu da hadisi wa amalil qulub da ayyukan zakata inna ma kharajat min al-amsar kawai sun fito ne daga birane allati yaskunuha jumhur ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa daga cikin sahabban annabi ke zama a garin wa hiya al-haramani ne Makka da Madina nan ne sahabban Annabi sun zauna garin sosai Makka da Madina wal Iraqan da da Iraki da Iran Sham da Sham al Madina wal Makka wal Kufa wal Basra wal Sham wal Sham wa sa'ir kaga Madina da Makka da Kufa da Basra da Sham da sauran birane duk suna bin duk suna bi ne misali wal qurra'u sab'a min hadhihi al amsar wato makaranta guda bakwai din nan na Qur'ani hmm. sun zo daga wayannan biranen ne biranen ilimi wa kazalika a imma a imma ta ahlus sunna haka nan a imma na ahlul hadith sun zo daga wayannan garuruwa ne na mu'asbatuhum ahlul ahlul madina amma wayanda suka fi tabbata su ne mutanen madina sun fi tabbata kan aqida mai kyau wa ahlul basra da mutanen basra zuhuri kamar irin su imamu zuhuri da malik da qatada da uba wa yahya bin sa'id wa abdurrahman bin mahdi wa ahlul kufa fihim as-sadiq amma mutanen kufa ba akwai matsala mutanen kufa a cikinsu akwai mai gaskiya akwai mai ƙarya a nan ne matattara na ainihin kirkiro hadisi a jingina wa manzan Allah imamu Ahmad yana kiran wannan gari darun zarar garin kira idan hadisi ya fito dan kamar kumban nan a wannan gari in ya je wannan gari sai ya tsawo kamar kamar tsawon ainihin hannu gaba daya sun kware wajen ƙarya da abubuwan da ya kama da wannan ana kiran darun zarar hmm. eh. wa ahli sham lam yakun fihim kathirun kadhibun amma su mutanen sham ba a samu makareta da yawa a cikinsu ba an samu wato mafi yawan su mutanen kirki ne ba a samu su da ƙarya ba na'am wala a in masu kibarun fil qira'a ba a samu manya manyan malamai ba wajen qira'a da kuma hadisi a sham manya manyan malaman qur'anin nan babu su a sham manya manyan malaman hadisi babu su wa kazalika a in masu fuqaha haka nan shugabannin fuqaha na'am fa malikun alimu madina wato imam malik malami ne na mutanen madina wa sauri wa abu hanifa wa ghayruhuma wato sufyan sauri da abu hanifa da wani su daga cikin mutanen kufa na'am wa ibn jurayj min ahli makka ga ibn jurayj wato da sa daga cikin mutanen makka ga hammad bin salma da hammad bin zaid min ahli mutanen mutanen kirki ne ga a can sham Inna Malikan, وقد قيل إن مالكا إنما إلتزام وضع على كتاب bin بن An ce Malik wato ya yi wasa ne wato duba ainihin littafin Hamad bin Salma daga nan ya fa'idantu ya yi wannan littafin shi mu muwatsa. Wakila inna kitaba Ibn Jarir Turai. an ce littafin nan na Ibn Jurayj kabala zalika shi aka fara yi gabanin muwatsa. Summa Shafi'i sannan sai Imamu Shafi'i wa in kana asluhu makkiyan duk da asalin Shafi'i mutum Makka ne fa innahu tafaqaha ala shi ya koyi fiqhu ta hanyar mutanen hadisi malaman hadisi ta haka aka yi koyi fiqhu shi imamu shafi'i gaira mutaqayyidin bi misr bai kayyade kanshi da ainihin garinsa ba shi ya karba hadisi da mutanen makka da madina da sham duk yana daga cikin a'imma da suka fi kowa yawan hadisi wa kazalika al-imam ahmad haka nan imamu ahmad wa in kana da dalu basriyin duk da kakannin Imam Ahmad mutanen Basra ne fa inda hu tafaqa ala tariqati ahli hadith amma shi ya koyi fiqh ta hanyar ahli hadith gaira mutaqayyidin bil basri shi ma bai kayyada kanshi da da hadithin mutanen Basra bai ce shi kare da shi zai gina mazhaba wala gairi eh ko wani sa kama anna abdullahi bin mubarak wa ishaq kamar yadda yake abdullahi bin mubarak da ishaq bin ibrahim muhammad bin isma'il al-bukhari wa ghayruhum min al-khurasani da wasu su daga cikin mutanen khurasana na'am wa kadhalika a'immatul suhat hakanan a imma masu zuhudu manya-manyan malamai masu gudun duniya da masu yawan ibada na hajji da amsa duk sun zo daga wayannan garuruwa ne kama karawo abul farj aljauzi fi safwa fi safwa ba hmm. kamar yadda abul farj aljauzi ya ambaci abin a cikin littafin safwa fi safwa na'am eh. amalatu ولا تكثر ولا تكثر لمن ينكره من هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكثر بمن ينكر وجود هؤلاء wato kada ka yi inkarin mutum kada ka rudu da wanda yake inkarin samuwan wa'annan inkarin mai samuwan mutanen da suke so su yi tawaye ga shugabanni ka ce ai yanzu a wannan zamani babu irin wa'annan mutane wanda suke so yi yi tawaye ga shugabanni babu irin su daga menene amfanin yin wa'azi akan wannan abu malamai su ringa yin wa'azi akan yadda za a yi mu'amala da sharakuna da shugabanni masu mulki wato suna ganin su wayannan yan hamasa su ai babu irin wayannan mutane ne wane ne yake tunani ya kifar da gwamnati duk babu su to yin magana akan shi bai da fa'ida an gane ku wa yaqul suna cewa eh, wa yaqul yana cewa inna mawdi al-bai'a wa sulh wa da'a lam yushakk fi dai mawdu'i na mubaya'a da kuma ji da biyayya ji da biyayya hmm. babu wani wanda ya taba yin shakka a kan shi a gani ai babu wanda ya ce wai wai ba zai ji yayi biyayya ga shugaba ba ai ji ji da biyayya ga shugaba abu ne wanda kowa ya yarda da shi sannan magana baya kowa ya yarda da mu mubaya'a baka yin magana kan wannan bai da wani amfani jizu fa innahu ahadun rajulain to masu irin wannan azan sai lallai masu wannan magana ɗaya daga cikin mutane ne guda biyu sun ma mutasattirun alai yuksha yuksha min tasnifihim bima alai wato in ma ya zamanto mutumin da yake ɓoyewa a gare su yana ɓoyewa. ana jin tsoro min yin bima hum alai ana jin tsoro daga wallafa wallafan malamai daga abin da suke kan shi au jahilin la yudra man nasifi ko kuma jahili wanda ba san abin da ba wanda la yudri man nasifi ko jahili wanda bai san abin da mutane ke cikin shi ba wai nan su ne mutanen biyu wani bismillah ta'ala haula ne yanzu haka wa'annan mutane masu nan yada masu yada ainihin barna masu yada gulmace gulmace irin nan mutane su ji tsoron Allah Wani yanta yantahu an sabbin nas an sabilillahi Ta hannu daga kange mutane daga hanyar Allah hidmatan li ahzalihim saboda hidima ga kungiyoyin a ga da hidmatan li saboda hidima ga ƙungiyoyinsu. da kuma yaɗawa ga mazhabansu na barna shubha shubha alwaniya da misalin irin wannan shubha mai rauni suna yada wa mutane cewa ai yanzu ba wani magana ba wani mutumin da yake musul ci da biyayya ga sai an yarda da shi irin wa'azin da ake na mu'amalatul hukam babu dalilin shi bai amfanin yin wa'azin yanzu ko kuma bi ga san ransu ba tare da shari'a daga Allah ba na'am wa alaman arada li nafsihi an najah wal falah wato wajibi ne ga wanda yake so ga shi yake son tsira da babban rabo an yi ta'ammala fi su shar da fi hadha ba. wato ya kula a cikin nasosi na shari'a da suka zo cikin wannan babu fa ya'malu bima fa ya'malu biha na'am kuma ya yi aiki da ita wa yusqimu laha kuma ya miƙa wuya gare ta wala ya ta'ala hawa alayhi sultanan kada ya sanya wa san rai iko an gane kada ya kada ya sanya wa san rai iko akan ta Fahimtar innal abda la yablughu haqiqatal iman don bawa baya kaiwa haqiqanin imani hatta ya kula hawa taban lima jaa bihi shar al ya zama ra'ayinsa yana bin abin da shari'a mai tsarki ya zo da shi kafin mutum ya zama abin ya zama ra'ayinsa yana bin abin da shari'a ya zo da shi wa aksaru fasadin nas fi hadha al bab mafi yawan barnan mutane a cikin wannan babu inna ma huwa hawa yana ta bangaren bin san rai ne wa taqdimul aqal ala naqal da kuma gabatar da hankali akan nafsi irin wannan abubuwa guda biyu san rai wani in yana da abin da yake so zai kare shi hmm. ko da ba gaskiya bane in kuma yana da abin da yake ki zai soke shi ko gaskiya ne irin wannan yana daga cikin abin da ke halaka da yawa daga cikin mutane hmm. bin san rai sannan kuma da gabatar da hankali akan nafsi iri-iri mutum ya ga nafsi sai ya aje nafsi ya kama amfani da ƙwaƙwalwa. Hmm. a ce bai gafi abin da nafsi ya ce to saboda bai san gaskiya zai ga yana ta karkata zuwa ga hankalinsa na'am wa bayna yadayka ayyuha talib lil haqq wato kafa gare ka ya kai eh, mai neman gaskiya akwai nasoshi na shari'a na'am wa nuqulul salafiyya akwai nuqul nusus na salafiyya akwai maganganun malaman salaf fa'arwa laha sam'ak eh, fa'arqi eh, laha sam'ak fa'arqi laha sam'ak wato ka ainihin kasa kunnanka zuwa gare ta wa am'il fiha basarak wato sannan ka ainihin kafa idan ka zuwa gare ka ka kafa idan ka zuwa ga fahimtar abin na'am ja'ala Allahu tawfiqa halifan ka sanya ainihin gam da kasar ya zama shine abokinka Wato Sida rafiq kuma wato miƙewa kan hanya seti hmm. ya zama shine abokin mu'amalanka na'am wa jallibni ka iyyaka mudillatil ahwa wa fitan kuma ya nisantar da ni da kai daga wato san rai mai fatar da mutane da fitintunu masu fatar da mutane Eh, Wa'alaikun salam. Zuciyar shi zai ba wannan abu da abin da zai faru a zuciya, wato ko da yana son abun, da za kuma lokaci kana son abu, amma ko bai daidai da son ranka ba. Irin wannan abin ya faru bai daidai da son ranka ba sai ka nuna ka tsaya ka rinjaye shi ko kana son wannan ba ka rinjaye shi in ka rinjaye shi kai fada da shi to a hankali hankali sai ka mutum ya samu tarbiyya kullum son rai ya zo gaskiya ya zo kana son wannan sai ka rinjaye da abin da kake so ko da zuciyanka baya son abin don kana yin abin kullum kullum sai Allah ya taimake ka ka zama to mai insafi in bid'a ta zo sunna ta zo zaka ainihin rinjaye da sunna ko da baka son sunna ne sai ga hankali hankali kan sunna ya zo ya rinjaye mutum duk wannan inda mutum zai zama to zuciyar shi yana faɗa da zuciyar shi wato ita zuciya ko da yaushe takan takan bu wani abu zaka shedan ya rinja yadda abu mara kyau to kai din na kai kokari ya zama to baka bin wannan abin kana bin gaskiya ne to da wannan zai ga awwa sun an samu maganin wannan abu a ba sa bambantawa to hmm. shi da ɗaya eh, kaga shi na addini kenan kafin ya shiga sai ya zama to nasi ne ba san rai ba misali to wannan yana da wahala na addini sai ka yi da gaske shi yana buƙatar tarbiyya ne yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ga Allah ya cusa ma a wannan abu amma kafin ya shiga da wahala in ya shiga kuma ya fi komai daɗi saboda komai zuciyarka a wance wanke kana neman gaskiya da kai eh. idan komin daɗewan shi idan mutum na kai na kai na kai zai zauna a to yanzu wannan karatun na mu'amala mu'amalatul hukam tun ɗalibi bai jin daɗin shi in ana magana kan shi ɗalibi yana ganin abun wani iri ne wani iri ne ya za a yi a dinga wani cewa wai kada a yi mashuwa gabanni in kari wani bai jin daɗi amma dai haka yake zuwa karatun amma da ya zo ya fahimci nan fire ba shi kenan ya haƙura daga baya ya bi wannan abin daga baya yanzu ya samu natsuwa kan abu amma kafin ya samu nutsuwa kawai shi dai ana karatun da shi ne ni a cikin karatun da ban so wallahi karatun manhajin nan kawai ni dai ina dai zuwa wani ka zai gaya ma amma lokaci lokaci a hankali zai ga nan gaba yanzu karatun manhajin ya zama ya fi soyuwa a gare shi da komai duk karatun ba manhajin zai fi karatun ba daɗi amma wani an fi shekara 20 ana buga wannan abu kaga Muhammad lokacin an gama shekarunsa a wannan majalisin ya daɗe shekarun mu'amalar zuka ba wannan majalisar in na ce ya kai shekara 20 bai kukure ba an gane mun daɗe muna karanta shi a sauke shi a karanta a sauke a karanta to gashi yanzu in ana karanta kana matsan riskan wani abu amma da kowa kawai yana zai karatun dai ga shi ga kamar shi ne. da an cire littafin shi da ya fito shi yana so ya gaya malam a cire amma yana jin tsoro da kada malam zai faɗa قواعد <laughs> المصطلح qala al rashin rahimahullah mawallafin littafi Allah ya masa rama ya ce الهادي misalu al-hadi شان misali na goma sha ɗaya qawluhu ta'ala fi hadith al-qudsi shine maganar Allah a cikin hadith al-qudsi wa a yazalu wato bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil fili hatta uhibbahu har sai na so shi a idza ahabbtu imana sai na kara san shi mutumin da ya farilla Allah baya san an ce ko bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da lafiya sai na ƙara san shi oh. sai na so shi na ce haka uji bahu aka ce sai na so shi kenan lokacin da ya farilla Allah bai so shi ba ya so shi har sai na ƙara san shi sai za a hababku idan na ƙara san shi din sam a ya yasma'u bi zan zaman to jin sa wanda yake ji da shi wa basaru wallazi zan zaman to ganin sa wanda yake gani da shi wa yadu wallazi zan zama hannun sa wanda yake damƙa da ita wa rajuluhu allati yamshi biha zan zama kafar shi wace yake tafiya da ita wala in sa'alani la udiyannahu wallahi da zai da zai tambaye da na bashi yana tambaya na zan bashi wala in sa'alani la udiyanna wallahi da zai nemi tsari na na tsare shi na'am wal jawab anna hadha al hadith sahih rawahu al bukhari jawabi shine lalle wannan hadisi ingantacce ne bukhari ya ruwaito shi babu tawadu a cikin babi na tawadu tawadu salamun wa salam eh babi na 80 38 na min kitabul riqaq daga littafin ar-riqaq wa qad yaqad as-salaf ahlus sunna wal jamaa da zahir al-hadith haqiqa salaf sune ahlus sunna wal jamaa haqiqa sun yi riko da zahirin wannan hadisi wa adruhu ala haqiqati kuma suka gudanar da hadisi akan haqiqanin sa sun fasara hadisi yanda yake hmm. an gani walakin ma zahir hadha al-hadith sai dai menene zahirin wannan hadisi هل يقال إن ظاهره Allah الله تعالى يكون السمع الولي shin ana cewa lallai zahirinsa Allah ta'ala yana kasancewa shi ne ji na wali Shi ne ganin wali Allah shi ne hannu in mun ga wali hannun wali Allah ne kafan wali Allah ne aw yuqalu inna zahir zahirahu anna Allah ta'ala yusaddidu alwali fi sam'i kuma ya zama zahirin maganan shine Allah yana daidaita wali wajen jinsa da ganinsa da hannunsa wa rizqi da kafafuwansa ya yi yakunu idratu wa ilmihi lillahi ta'ala ya yi yakunu idrakuhu wa wa amaluhu lillah wa amaluhu lillah sai inda zai zama to idrakinsa da kuma aikinsa saboda Allah yake shi menene zahiri zahirin magana yana hukunta jin Allah da ganin Allah to jin Allah ya zama wato bawa ganin Allah ya zama bawa wato sannan kuma hannun Allah ya zama bawa ko ana nufin Allah zai miƙar da bawa ne ya daidaita kashi a wajen jinsa baya jin komai sai abin da Allah ya yarda da shi ganinsa baya ganin komai sai abin da Allah ya yarda da shi kafansa a sannan hannunsa baya damkan komai sai abin da Allah ya yarda da shi kafansa baya saka wani waje sai inda Allah ya yarda da shi misali ya yi sai idrafu wa amalu lillahi da shi ne wa billahi wa fil wali sai ta inda zai zamanto idrakinsa da aikinsa saboda Allah kuma fi sabilillah وفي اللام ولا ريب أن أن أن القول الأول ليس ظاهر الكلام wato babu shakka cewa maganan farko ba shine zahirin maganan ba amma wani nace shine zahiri sannan kuma matsayin magana wato matsayin magana baya hukunta haka Da tafarar hadisi ga wanda ya lura da hadisin ka duba hadisin da kyau ba zai yiwu a fassara shi akan irin yadda muke tunani cewa wato idan Allah ya zama bawa ba hannun Allah ya zama bawa ba shi da zahirin magana ba idan mutum ya duba karina na hadisin zai ga sabanin haka an gane za mu ga yadda karina yake nan gaba insha Allah No? Hmm. Eh. ba. Tura mu yi a kwashe wani karatun gaba daya. Na'ul Thank you. نعم القواعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعمل لا النافية للجنس عملا إن لا النافية للجنس نا أيكي إيرا أيكي إن وتنصب المبتدا سيتي نسبة مبتدا ويسمى اسمها في أكرات اسم لا النافية للجنس اسمها وترفع الخبر sannan tana rufa da khabar wa musamman khabara kuma ana kiranta labarinta khabaru la annabi ya jin yusuf ismuha idan kana mudafan ana yin nasaba ga sunanta in ta kasance mudaf aw shabihan bil mudaf ko kuma shabihan bil mudaf wa yubna alama yusabu bi ana gina shi akan abin da yake masa nasaba yubna alama yusabu bi za a gina shi akan abin da yake masa nasaba in ya zama to ana mai nasaba da fata sai zan mabni alal alfati in ana mai nasaba da alif li kaunihi musalla sai zan mabni alal alif in ana mai nasaba da ya'un sai zan mabni alal ya a gani idza kana mufradan ya zama to mufrad yushtaradu fi amaliha Allah ya dukula alaiha jarun an shartarka wajen aikin ta kada jaro majrur ya shige ta wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratayn kamar da aka ce la la kuna ne a ce la fi dar la fi dar rajulun la fi dar rajulun wato jaro majrur ya shiga tsakanin la annafiya jins da kuma shi ainihin sunan da kuma ce la rajula fi dar an ce la fi dar rajulu to wannan kaga fi fi dar din nan wato ya zama to ya haɗu da la'an lafiya lijin to ba zai aiki ba zai zama to kawai wannan fi dar din nan jaro majuru shine kabar muqaddam rajulu shine mubtada mu'akkar kawai muktada da kabar ne kawai zai zama to an gane wannan ba maganan kuma a ce wai la'an lafiya wannan la'in burgatun la'amala la'a saboda jaro maduro ya shiga ana so sunan da kabar zama sun sun rungubi juna sun manne wa juna an gano wannan aha na mu'ayya kuna suha wa kabaruwa na kiratai kuma ya zama da sunan ta ismu la annabi al da kuma kabaruwa zama na kira a gani la shajarata rumman kaga la shahida zu wannan na kira ne a gani mahabuba shi ma la ra'iya ganam kaza da la surura an surushi wannan kira ne sannan da'im shi ma na kira ne misali shi da sunan da kamar sun zama na kira wa an la yufsala su eh, anha bi fasli wato kada a yi tafsili kada a rarrabe sunanta da wani fasila a gani ka a samu wani fasila wanda zai rabe tsakanin la da sunan ana so su manne wa juna wa in fuqila ash-shart al-awwal badala amaluha idan an rasa sharadi na farko to aikin ta ya baci na'am wa in fuqila shar'un min ash-shartayn al-akharin idan an rasa sharadi daga cikin sharuɗa guda biyu wanda suke daban batsal halal amaluha wato aikin ta ya ɓaci wa lazimar takraru kuma ya zan wajibi a maimaita ka. Hmm. ya kamar lafin yau ba labai on fihi wala kullatu wala shafa'a dalilin maimaita ta saboda sharadin ya ɓaci hmm. idan sharadi ya ɓaci zai ya yi takrar an gani Allah shi taimake mu. Hmm, bari mu tsaya nan. Eh, shi ne tunatarwa kamar yadda muka saba tunatarwa dangane da wannan tafsiri satin da ya wuce an ce da Allah duk wanda bai bada sunan shi ba ya dage ya bada sunan shi da kuma gudunma wanda zai bayar kan tafsiri kuma ina yin bayani ko da yaushe cewa taimakon wannan tafsiri a gudanar da shi gaskiya yana daga cikin mafi girma abin da muke gudanarwa na da'awa saboda ta hanyar wannan tafsiri wato mafi yawan wasu abubuwa na manufofin wannan da'awa yake bayyana mutane da garuwa da dama suna sauraro kuma suna fa'idantuwa da shi to idan ka zama to kai ne sababi ka ba da gudunmuwa na shawara ka ba da gudunmuwa na dukiya ka ba da gudunmuwa na jiki wajen wannan abin ya yadu to masha Allah Allah ta'ala zai baka ladan wannan abin ina ina kiran ka ina kwadaitar da kai ka zamanto daga cikin wanda zai samu lada na yada wannan abun kai ma nan gaba ka yi alfahari a gaban Allah ta hanya na aka yada da'awa salafiya ina daga cikin wanda na bada gudunmawa aka yada wannan abun alhamdulillah ina godiya ga Allah kan shi an gari ya zamanto yana daga cikin hasanat ɗinka wani gudunmawa ka ba da'awa to gaskiya na bada dukiya na na bada jikina wajen ganin wannan da'awa ta yanzu an gari muna zaune a nan masallacin wani yana abuja wani ta nijar wani daga nijar ya zo mana za ku iya tuna wani lokaci wanda wani bawan allah ya zuwa daga nijar kuma ya zo kawo ziyara gare mu saboda menene wannan karatu wata hanyar shi aka ta zumunci zumunci ya kulli da mutane da dama ta hanyar wannan karatu da sauransu haka nan to haka yana daga cikin dalilin da yasa muke ɗaukan karatun da muhimmanci saboda muna zaune a nan wajen ba zai yiwu mai ta yawo ba yanda rayuwa take yanzu rayuwa tana da tsanani ba mu da kuɗin da za mu mu je can garin mu yada mu je can garin mu yada ana to amma Allah cikin ikon sa muna zaune a masallaci za a ɗauki karatun a yada shi wuri mai nisa to wannan yadawan yana da tasiri idan ka bada gudunmawar ka wajen yada shi ko kamar yadda kuka sani ba a taɓa yada da'awa haka nan ba dole ne malamai a masu magana sa wai da'awa sai da dawa in babu dawa sai a yi dawa to ba a taɓa yada da'awa ba da za a yada da'awa babu kuɗi da manzo Allah ya yi manzo Allah ya yada da'awa da dukiya akwai mutanen da sun musulunta saboda annabi ya ba su kyauta wani bawan Allah kafiri ne annabi ya ba shi kyauta garke na dabbobi yace jama'a kowa ya musulunta Muhammad na kyautan kuɗi to da Allah zai ba mu kuɗi a ce muna kyauta da shi da garuruwa da dama yanzu kiristoci da shi suke suna gina coci a cikin garuruwa su ba mutane magani su ba su kayan sawa zai ga kaga mutane Daga ainihin an je can wajen fulani can ƙauye a mai da su bakwai ta kirista ba kawai kawo wannan ba saboda suna yada abubuwan su da dukiyoyi da a ce mana da wannan dukiya duk wayannan mutanen da zama kiristoci za su koma musulmai na batan gane sannan kuma da muna da dukiya za mu yada da awon inda muke so yanzu muna bukata ce karatukan su hukam mun sa a rediyo to ba wai tafsiri tafsiri wani reshe ne an fara ne amma Allah ya bamu wadata irin su mu'amalatul hukam irin su wannan kamata kuri wallahi alaikum za mu sanya karatun a rediyo kuma tasirin da yake da shi ba karami ba da musamman a ce rediyon tarayya yana kaiwa har kasashen afirka a gani malaba gumi allah ya ji kansa da awashi ta kai har afirka ta kai garuwa saboda ainihin gidan rediyo malaba gumi zuwa ko ina bai zuwa wa'azin kasa da wa'azin local government da wa'azin state state amma yana zaune a sultan bello wallahi wa'azin shi da a waje ta kai nijar ta kai togo ta kai waye ta kai ina ko ina kuma saboda mai suwa suka samu wannan lada canje allah ya ji kansa canje ya ɗauki dukiyarsa ba wani ba jin nauyi ba komai ya bayan ana ta yadawa sannan sai kuma wannan anc gashi nan alhaji sani dauda shi ya kashe kuɗinsa har yanzu kuɗinsa da kuɗinsa ake yaɗa na malamin hukumi to da dai a yanzu mu a zamanin na yanzu a cikin nan waye zai iya wannan waye mai kuɗi kalle mu da kyau yanzu kalle mu da kyau da kallon wani kasan bai da kuɗi kasan shi ba yana buƙatar taimako to amma kuma duk da haka kwabon ka kwabo kwabo na kwabon wani kwabo da waye kowa zai bada abin da yake da shi na iya kokarin sa a gane yanzu aikin da muke da shi mu a nan wajen aikin da zamu wallahi mutum da yake aiki goma irin shi can can yanzu yayi aiki goma ko da goma wanda mu za mu iya yi a nan ko dubu tukani kaji wani ce dubu shi kadai wallahi da awmal kawai ina ganin in babu wani aikin da cancin yayi ya da awmal ba gobe wallahi ya ishe shi shiga aljanna saboda ya yi da'awa ta tauhidi ta ya yada ta misali a galib da daɗi ba daɗi an zagaye an yi mai amma kaza ya ci gaba da yaɗawa kaga ashe duk wani komisho na yaɗa da awamala ba gudu tantan yana da komisho Allah zai masa albarka ya mai ƴaƴan shi albarka ya maka za albarka to idan mu muna jin nauyi mu fitar da kudaden mu saboda da'awa har ya zama to mun kashe ka saboda zowa, da kunya da zowa da jin nauyi to nan gaba duk abin da zai faru na kashe da'awa salafiya muna da komisho kun gani imamu shafi'i yana yaban a lais bin sa'ad yana muƙaranar lais da wa da malik yace a babin ilimi lais ya fi sa'ad ya fi sa'ad ya fi malik ilimi da sanin fitu amma ɗaliban saboda sakaci da rashin son yaɗa da'awa suka shirka da mazaba na lai ce lai abba min malik illa an na anna zai dayyau lai ya fi malik sanin fiqhu amma ɗaliban suka wulaƙanta shi ba su damu da shi ba har mazhaban lai ya mutu yanzu za mu zuwa ce yanzu an fara da'awa salafiya mutane sun fara fahimta mun kashe ta lai zo misali to ya za mu yi mu kashe ta rashin yaɗawa duk da'awan da ba a yaɗa ta mutuwa take idan za mu fara wannan da'awa mu tsaya masallacin malam ko kawai to malamin na mutuwa da'awar za ta mutu da mutuwan ma abin nan billahi lazi yanzu sai ka ji dalibi ya bugo ma aka rama kallon waiwa yana kan manhaji na sanar kuwa daga can ɗinsa malam ya aka yi hanyar tafsiri da wannan karatun da ake yi sai ga wani daga can gari mai nisa yana tambayi wai wani yana kan manhaji na salaf malam wani fa ɗalibin ku ne amma mun ga ya ce kaza ya ce kaza malam karantarwar ba irin naku bane kaga sun fara zaskar karantarwar mu suna mukarana da karantarwar wa sauran mutane ta hanyar yaya yadawa to irin yanzu muka daina yadawa dan wasu na cewa to ai maganar tafsiri to dole sai an sa rediyo an suna ganin maganar tafsiri kawai ba sai an sa rediyo ba kawai ai ba dan Allah ake yi ba sai shi wannan magana kai hankali akan shi yana cikin propaganda na wasu yanzu wallahi tallahi ni na ganin inda malam ya haya matsa sai an sa a rediyon nan a daina ma kawai ai ba sai an sa ba kawai indiya na sauraron karatun sai mun galiban duk abin da zamu faɗa ku kuna ci me ya sanya muke so mu sa a rediyo nan waje ne nesa su wani magana wai me yasa ake sa a rediyo manzo Allah da yake da iko annabi yana tura a Yaman ya tura su Sham ya tura su Garuwa da je su da'awa ya tsaya Madina a tsaya Madina da da'awa mana kuma inda go, to dole ne maganar yaɗawa na rediyo gaskiya tunda bamu da ikon yawo ba mu da wadata na yawo to babban yawo mu shine mu kashe kuɗi mu samu ah, ɗalibai su dage ko babu wanda zai wannan kishi sai ku ɗalibai saboda mutumin waje la tu'manu alayhi fitna mutumin waje ana iya mai wani bayani kawai a ce kai kana ba ka taimakon tafsiri kaza kaza kaza zan tafi, amma kai da ka san mu shekara mai tsawo ka san abubuwa sai wani ya ma wani ya kokari ya kange ka daga ainihin taimako za ka yi amma na nesa kawai za a same shi kai kana ba da taimako to kaza kaza kaza kaza kaza nan take kun bata da shi in kun bata da shi ya je da taimakawa amma in abu na gidanku ne baka san zai rushe ba shi ke nan babban wanda zai taimaka wanda muka dogara da shi wato bayan Allah subhanahu wataala ta haliban da suke cikin majalisin an da daɗi ba daɗi za su ba da gudunmuwar ba shi ku ne babban manya-manyan wanda za su taimaka yanzu misali akwai islamiyoyin da za muna samun taimako wajen sun jira sun jira ba da taimako to kaga babu da kama inda inda ce na ɗayan nan ne za mu ce bisa baka ka wani taimako to wanda ba dole bane ba ya ganin daman shi idan wani ya mai maganganu na ɓatanci shi kenan ya gamsu ya tafi abin shi kun gane wannan ko ko kuma wani abu na san ran shi ya gamsu ya tafi abin shi amma kai gidan ku ne in ya lalace gidan ku ne ya lalace kana kishin ku yasa ka ga muna wannan bayani gare ka cewa lallai ya kamata a ce ka ba da gudunmawa ga wannan abu don ci gabansa kuma kaga a fa'idojinsa kaɗan daga cikin fa'idojinsa za ka ji daɗi a ce wannan da'awa ta yaɗu kuma mutane sun fahimce ta to kuma alhamdulillah wallahi ana fahimta din eh daidai gwargwaro muna gode wa Allah ba dabara ba mu da dabara ba mu da ƙarfi sai ga Allah to wannan dai a taƙaice shi ne da Allah wanda bai bada sunan shi ba kaza wanda kuma yake da ya san yadda za a yi a taimaka don tafiyan wannan abu da Allah duk ƙoƙarin da za ka yi don wannan abu ya tafi da Allah ka yi shi Allah ta'ala zai biya ka sannan ko da ko ni a aka yana ba da gudunmawa za a iya a bayani sai a jiya da shi da dama muke magana in ka san akwai wani mai bada gudunmawa kuma za ka iya abin da sai ka faɗa a baka kaza a baka kaza don tafiyan wannan al'amari Allah Allah shi ke mu za a nemi